ci gaba da wannan darasi namu da muke gabatarwa a kowace rana idan makamanci ba ta alhamis a wannan masallaci namu na rana a teku a birnin kari a ci gaba da darasinmu da muke karantarwa na wannan littafi sharhu sunna yau wannan alhamis wato a sha uku sha uku ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da abin da arba'in da hudu daidai ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora Allah ka sa mu karshe mai kyawu Allah ka ashe ibadodin mu Allah ka ashe ayyukan mu Allah ka sa aljanna makomin mu ya mata yi a yau a barin mu باب إذا أقيمت الصلاة ولا ولا صلاة إلا مكتوبة يا أنت يقام الصلاة كتوبة وتصلى إلا مكتوبة sai wannan da aka yi an kafara na ta idan an yi kama sallah masallaci ka zo masallaci ka yi sai an kama kuma wannan sallah ita kake ne shiga ko babu wata sallah da za ta shiga sai ita أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الخميني أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكفار الأصبهاني حدثنا أحمد بن الحرام الأصبهاني حدثنا محمد بن ثابت حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار طوال السنة وأخبرنا أبو حامد أبو حامد الشيخ عمرو بن عبد الله الصالح أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضل الصيرخي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله السفار الأصبهاني حدثنا أبو جعفر محمد بن جالب بن خالد التمتام الطبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد العداء حدثنا عمر بن دينار عن أداء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبع النبي عائشة إذا أقيمت الصلاة idan aka yi iqamar sallah wala salatu illa al-maktuba to babu wata sallah sai wannan da aka wajenta idan aka yi iqamar sallah bayan ta zo masallaci ko to an iqama to fala salatu illa al-maktuba wato akwai abin da ya kamata ku lura da shi akwai limamin gaskiya akwai wanda ba shi ba limamin gaskiya wannan mutanen wannan masallaci suka nada suka mika jagorancin wannan masallaci gare shi to idan aka mai ya kama wani bai koma gini ya kama wata sallah za alama ce ta raba kan mutane a musulunci ko duk alama ta take nuna raba kan mutane ba a yadda da ita ba amma misali wani ya zo a da shi da mutane na suna nan suna sallah wani shi da can da shi da wasu suna yi wasu can suna yi ba shi na aka magana ba na wanda aka magana liman ratin. wanda shi an da masallaci to idan aka mai kama to kan wani ya raba mai kan al'umma in ka zo in baka yi ne ta wani masallaci ka yi sallah amma dai ka shigo masallaci ne ka raba mai kan al'umma ka shiga cikin la'anana Allah sai dai ka bi shi in baka yi ne ka da wanda baka yi kai wani masallaci masallatai yawa gare su هذا حديث صحيح وانا حديث ليس صحيح اخرجه مسلم an ahmad bin hanbali an muhammad bin ja'far an shu'ba an warqa an amri wata ba a wurin fada amma da ya yi biyo ya yi ruwaya da wannan mutaba an amri kala hamadu hamadu ya ce sun malaki to amran sannan na game da amru ba haddasa ne ya ba ni labarin wannan hadisi amma shi amru wannan ya fa'a bai ce annabi ya ce ba amma wannan da kun jiya shi wannan hadisi sahihi kun ji annabi ne ya faɗa in ji abu huraira kuma kun ji malama hadisi sun ce hadisi ne sahihi wal marfu'a sau saboda haka wannan hadisi ya yi inganci wanda aka ce annabi ne ya faɗa ya yi inganci wa alayya aktaru ahli ilmi kuma akai neman yawan malamai masu ilimi suke min sahabatu wa tabi'in na sahabbai da tabi'in tabi'in wa man ba'da wanda wayan da abaya anna salata idza uqimat lalle sallah in an yi iqamata wa huwa mamnu'un min raka'atil fajr to an hana ya raka'ata na fajr in ka zo masallaci da asuba ba kai raka'ata na fajr ba kana so ka zo ka yi sai ka iske an yi iqama to ka ji annabi ya ce idza uqimat salatu wala salatu illa makatubatu ya aka yi iqama sallah to babu wata sallah sai ta farilla saboda haka duk wanda ya shigo masallaci ya isko da ya zo wato ya isko za a wasu mace wato ita annas salatu idza uqimat ita sallah in an yi kamata fa huwa raka min rak'ati a fajr to shi mutum da shi ko an hana mai tsayawa shi rak'ata a fajr wa ha ko wani ta min sunani na sunnoni illa al ba sai dai ta farin ita kadai ce ba wata nafila a wurin wa ya an umar an ruwaito daga umar annahu ne da ribur rajula idza ra'ahu yusalli rak'an rak'atayn wal imam kusara shi umar kun san komi da zahir ka dauka ta shi umar idan mutane ne suka gano mai bayan an yi iqama sallah da asuba wani ya koma can shi na raka'ata na fajr to da an gama sallah suka kawo shi wajen umar abinda dai ayi a yi bincike a tabbatar da gaskiya ne ya yi nafila in aka tabbata kana ya dirbu umar ya kasance annahu na ya dirbu rajula shi yana bugun mutum ya sa a bashi kashi kiya salli a raka ar ne in ya ganshi yana sallar a nan biyu wal imamu liman na cikin sallah sai umar ya sa a bashi kashi kiya saboda duk alamomi waɗanda aka amfani da su a raba kan mutane to ga dokan musulunci ba ba yi tsara wannan a yi su yahudawa da sun ka bullo da tsarin siyasoci daban-daban haka ai abin da ya sa don su raba kan mutane shi ya sa sun ka bullo da siyasoci sun ga fi hararrabu don su raba kan mutane na shi ya sa kuma ganin kasashen da sun ka ci gaba sai a yi jami'iyyar duk su yi tabbatar su su jami'an hukuma sai su zana su yi tafaki ga guda kowa ita zai yi za ka ji an ce jam'iyya goma ta amma duk suna ɗaya na guda kowa zai kowa guda ya kai in an kato lokacin zaɓe sai a ba wanga kuɗi a ce to takara a ba wanga kuɗi to takara kai ma ka to takara kuɗin ɗaya na an ka baka don ka hito ba kai aka yi wa kasan kun ba a yanka kan mutane don haɗe to yi guda aiki to kuma yahudawa ba su ce an hana mutane hito ba tunda su raba kan mutane suka so su amma idan aka samu mutane wawaye ko kuma ɗayan wawaye to sai suka ce ka ji suna ce ai rabuwar ta ne to duk wanda ka ce yana wata rabuwar ta yi to kuwawa na ko dan wawa ke ci rabuwar ta yi babu inda rabuwa ta yi babu inda rabuwa ta yi eh, wani burkatu sharru kuma wani hadisi yake rarrabuwa sharri wani burkatu sharru rarrabuwa sharri inda duk mutane suke rarrabe to abin nan ba za a cimma abin da aka so ba kamar a ce suna hari Allah ya kara mana gudunmawa wace da taimako ne wa ruwayar karahatu an ruwaito karhanci bi zalika a cikin yin raka'a ta fajari bayan neman ya fara sallah an ruwaito cewa makaruni na an ibn umar daga ibn umar wa abi huraira da abi huraira wa bihi da sa'id ibn jubair kuma da wannan fatawa sa'id ibn jubair yayi fatawa wa ibn sirin da ibn sirin wa urwa ibn zubair da urwa ibn zubair wa ibrahim an-nakhai da ibrahim an-nakhai wa adahu da malla adahu wa ilayhi dhahaba ibn mubarak akan wannan kuma ibn mubarak ya tayi wasu bayanu da sufyan al-thawri wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad bin hanbali wa ishaq da ishaq duk wa'annan girgan malamai da kuka biya da musulunci ya tsaye da suwa duka sun tsaye cewa in an ka yi ikama kada mutum ya tsaya wata sallah wadda ba wannan da aka ikama ba ya ce wa ra'atar la'ifatu bi zalika amma wasu jama'a sun yi rangwami game da wannan wasu su suna ganin wato idan mutum ya dan diba ya ga yana wa ya samu sallafa da duka cikakka to wasu sun yi mai rangwami ko da ya saba ma hadisin suna ganin bai kamata a bashi kashi ba a ruya fi zalika ruya zalika an abdullahi bin mas'ud an ruwa irin wannan daga abdullahi bin mas'ud wabi kala masaruku kuma da wannan masaruku yaron gidan aisha ya yi fatawa wal hasan da mallan hasan wa mujahid wa makahul da mallan makahul wa hamad bin abi suleiman wato a darani wa kala malik shi imam maliki cewa yi in lam yakhaf an yahuta al imam bi raka in mutum ba ya jin tsoron liman ya tsere mai da raka'a guda wato yana yiwa lokacin da ka ta'u kana iya wa ka san sallar limani kana iya gama raka raka'ata na fajari ka same shi ga yi rukuni ba imam malik ya ce to in mutum ya san haka nan fale raka shi ruku'i ya yi fale raka biyu amma kharija ne ta can waje kai shigo masallaci kamar yanzu nan idan za ka yi kakka shigo gindin masallaci ka dai can bisa kwanta kawai a zuwa ka gawa ka shigo amma kaka shigo masallaci ko rahaba ko ina kharijan wajen masallaci in ji imam malik ya ce ce wajen masallaci ya yi sun maye da kudu sannan ya shigo masallaci wa na kafa an tabutuwar raka'atu in ko yana jin tsoron raka'a ta kuce mai wale da kulma da imam to ya shiga tare da imam yana jin tsoron raka'a wadda ta mai to ya shiga tare da imam وقال أبو حنيفة إن كان يدرك ركعة من الفجر idan yana yiwa ya samu raka a guda in ji abu hanifa na sallah asuba kuma da imamin tare da lima sallah dan da babin masjidi shi ma dai ya yi can waje wajen kowane masallaci ya yi amma ba a shigowa masallaci kanka ce ai nan na da ƙarin can ai ka san dukkan masallaci ne kamar ga ka'idar da ma suke faɗa kun ga yanzu kun ga ne na haka da gode bai can don masallacin ga to har can duk ba ka yi ba ka shiga don masallaci sai dai ka yi ta wajen masallaci in kai ina da raka a cikin nan kada amma dai kamar da yake ga ka'ida kamar kun ga sani duka hilan garfa a gani na masallaci babu kowa wanda an da tsaki habbakin godabin godabin nan da kuma gani habbakin godabin nan babu na kowa wurin na ba na masallaci ba to har can duk ba ka ba can godabin nan ko za a bayani za ka gano da shi ne to tun da masallaci na ba ka yana ka na fajar in dai an yi kama na masallacin ba ka sallaci ne amma an kai ya kai wajen masallaci inda babu masjidi wajen kowa masallaci kai ta can ka diba inda kowa ce take ka sai can bakin kowa kai Allah ya taimaka mana shi ba mu gudun mawa sai ka taimako ya ce abin na na ya kai wajen masallaci shi sannan da da sai shigo in ji wato malam abu hanifa sun ma dakala ma da ma wai na kafa wautar raka a sai ni in ko yana jin tsoron raka a biyu suna iya kwace mai sallama a dafa ku ya shiga sallah ta da kuma kai ya tsaya raka a can ta jani wal qawlul awwal ya yace magana can ta farko da annabi yace idza uqimati salatu fala salata illa maktuba yace ta kai inganci da an yi kama kakkai sallar nazira ita ce magana wadda ta inganci don ita annabi ya faɗi da baki na shi Allah ya taimake mu yace bi dalilin ma saboda dalilin da na akabara na Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin al abbasi Al-Humaydi na Abu abdullahi Muhammad bin abdullahi Al-Hafiz na Ahmad bin Al-Laythi abin abin الكرميني حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن الثوي الكرميني حدثنا محمد بن ابي رجاء حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بخينا رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجله ibn bukai na ya ce wata rana an yi kama za a yi sallah sai wani mutum ya makara sai ya koma biye can sai ya ta raka ta da fajiri sai annabi ya biyo a da annabi ya biyo marar da biyu sallallahu alaihi wasallam da rajulun manzo Allah annabi Allah ya biyo wajen wani mutum wa kada wa kimata salata an yi kama sallah salatu salatu sallah asuba wa ya salli a raka'atayn shi ko mutumin ya kamata yana sallar a sani sajai sai ga annabi ya biyo wa kallamahu bi shay sai annabi ya mai magana da wani abu falam na fam mu ba mu gane abin da ya ce ba mun ga dai annabi ya yi magana da shi amma mu ba mu fahimci abin da annabi ya ce ba wa kullu sai mun ka tambaye shi shi mutumin ma kala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mina na manzo Allah ya ce ba fa kala sai ya ce kala li yushiku ahaduku an yusalli subha arba'a yace dayan ku ya kusa ya sallah asuba raka'a yace abin da yace ne ke dayan ku ya yi kusa ya sallah asuba ku kun ga wannan tsawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk ga wannan tsawa aka ce in an yi ikama kada mutum ya kabarta sallah wadda ba sallah nan da an kawo ikama ba a safu shi ya fi inganci haga wannan hadisi hadisin muttafaqun ala sahihi hadisi ne da bukhari da muslim suka yi tafaki da inganci saboda haka in kun zo masallaci kun iske an yi kama sallah to kada ku kabarta sallah kawai in ba sallah da da an kawo ikama ba ko da kun san liman na jan dogon tura ku yi abin da annabi ya ce ku yi shi yayi kana zuwa masallaci kawai kai kokari ka shiga sallar da ka iske liman na yi raba kan mutane bai da wafani shi yasa kun ka ga yanzu ko ina an shiga ga musulmi ana cewa su ne eh, kashi tamanin da biyar cikin ɗari na mutanen najeriya amma ga kashi goma sha biyar ne musu barazana don ba su da haɗin kai ba mu mun ka faɗi ba su sun ka faɗi da kan amma ga kashi goma sha biyar nawa kashi tamanin da biyar barazana cikin ƙasa saboda babu haɗin kai kowane bakin mina yake an kama kuɗi shi ke nan zai ya toyi ƙoƙarin raba kan mutane wallahi ni ina ganin rarrabuwan nan tana da amfani tun da ka samu kuɗi da ita ba mace ya ce ya mugun ƙarshe za ka yi mugun ƙarshe za ka kwarraba kan mutane musulmi don ya cimma wata bukata ta Allah zai hukunta shi ko babba na ko ƙarami ko malami na ko armaji Allah zai hukunta shi domin Allah subhanahu wa ta'ala shi na yi umarni a haɗa kai shi na yi cewa a tattalin mu bi hamdulillahi eh, eh, jami'a saboda ka ko yi kokari ku ga abin da shari'a take umarni da shi ku rike shi ne kawai abin da zai sa gama lahiya da duniya Allah ya shirye mu wani mutum ka na ji shi yana hira ya ce wai shi dan siyasa idan suka iske kan mutane hada ya ce da za su yi yana ta lissafin wani za su yi ya tsoron baka mutane. nan malam yana ta yi haka nan Allah ya soke wani bala'i ya aza mai tsayin siyasa gama ne sun gaba yi shi Ziyar lalace saboda haka ni na san sha ne addini kowa ka kokari ya raba kan mutane don bukata a ta biya na san bai karshe mai kyau ba ka faɗa da Allah ka yi faɗa da Allah ka ce kare jaye Allah ka yi nasara ko alama kai ka to duk abin da kun kasar raba kan mutane na ku rabi da shi Allah ya ce mu babu tasiratu sabbi Wai itimami babin bayanin daidaita kawo da kuma cika shi a cika kawo kuma a daidaita shi a cika kawo kuma a daidaita kawo in kuka zo masallaci a yi kokari a cika kawo in aka cika kawo a yi kokari a gyara kawo wagga rayuwa da kuma a gani kowa in ya mutu abin da ya aikata na za a saka mai da shi kowa in ya mutu abin da ya aikata na za a saka mai da shi kai ba ma sai ka mutu tun daga nan duniya abin da ka aikata shi za a saka ba shi don qur'ani ce yi. man amila salihan min dhakari aw unsa wa hum mu'minun fala nuhyiyanna hayatan tayyiba wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ko abin wala wala hum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki mai kyau daidai wa da shari'a ta ce min zakarin auren ko maza cikin maza ko mata wanda na koyar na waya ta ba, Allah ya ce yaran ce da Allah ta yara ya ci rayuwa mai kawo ya bashi gida mai kyau ya bashi mota mai kyau ya bashi kusura ya bashi kuɗi ya bashi tsaro duk lura ta yace yaran ce da Allah sai ya bashi abin to bayan wannan wa yace wala na jibi na hukm kuma za mu taka musu ajiyarfan sakamakon su yin an ce lahira saboda abin da suke aikata yan ka ce lahira kuma mu ba su saboda kun suke na shi ba sai ba sai lahira ɗaya ba in mutum ya tsaya bisa ga sunna daidai ba sai lahira ba a biya ba daga nan duniya Allah ya ce ya rance da Allah sai ya shi nan duniya sai ya ce da shi nan kuma a sai lahira ya ne to ku daidaita abubuwan da shari'a ta umarce ku gwargwadon wa kuka iya in za ku yi ku yi dan Allah har Allah ya sani sai ya biya in za ku yi ku yi dan Allah har ya san shi kun kai sai ya biya أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المدي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن زياد اخبرنا شوبه حدثنا ابن تماكو ابن حرب قال تماكو يا شيخ سمعت النعمان بن بشير يقول ناجي مل النعمان ابن بشير يقول هنا قلوبا شي نعمان بن بشير صحابي مشهور قال يا شيخ قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفا annabi ya kasance yana daidaita sauri au yusawu suhuba wato mai ruwaya yana shakka sauri yaka daidaitawa ko ta kwaikwai hatta ya da'ahu misalar gini har ya bashi kamar misalin iccen kibiya wato tsaye daidai babu fana aurin ko kuma iccen mashi fara'a sadara rajulin sai ya ga kirjin wani mutum nashi a ya yi tudu daga gaba wato daidaitawa shi kai sai ya kafaɗu waɗanda sun daidaita idon sawu da idon sawu sun daidaita ba kan wurinta aka haɗa ba kamar da kun karɓi kuna ba kan wurinta aka haɗa ba idon sau da idon sau don in kun ka haɗa kan horta babu da za a yi sauye daidaita ƙawo wani doguwa ta ta wani gajera ta ba ka kai farcin ka na ka bai kai ga nashi sai ka fi kawo ka gurgusa gaba sannan ka haɗu da shi amma inda idon tsawon ka yake nan yake daura da kama da idon tsawon ka shi ma nashi nan yake daura da kawa in ka azana ka ga nashi kawace horutan ah, kawace sun wuce naka amma idon tsawon nan yake daura da nan yake to da ka azurta idon son ka ga ajin saurayi to ka faɗa ka za ce daidai da kawai ko da ya wuce ka da tsawo za ta yi daidai da nashi ba ka yi gaba ba ka yi ba to sai bayan annabi ya daidai da kawo sai ya kawar mutum gaba dai haka kirki ne ya ɗan hito daga cikin sauri na ce an wa sai annabi yana gama sallah sai ya ce ibadallah ko kuma kamin ya gama sallar yana gyaran ta wuce ya ga tawa da wani ta hito sai yi magana shi annabi kamin ya ce Allah ba. ibadallah ya ku bayan Allah tawu su ku kuma ku dai ku saba ku aw bai na Allahu baina wujuhikum ko kuma wallahi Allah ya sa sabani tsakanin musulmin masallacin ku guda ba ka kamar dai bai kamar ka in ka ji za a bashi wani mukami an ci ga abinda za a bashi ka yi kokari ka je ka kulle shi hana ga kuma sallaci guda saboda tsawon ku bai daidaita ba ka kamna ta bai kamna ka ba ka sai ci gaba bai san ka ci gaba saboda masallaci abin nan tsawon ku ba guda na kun ga sharrin eh, abin nan rashin daidaita tsawon jama'a in kun ka tsawon sallah ku daidaita tsawon ku yi hankuri da babba da karami kowa shi hankuri minti nawa na an gama sallar da an gama yanka so tashi da nan ko ma ta kashe masallaci ka da gina ban ka ga gina ka bar shi amma dai an ka zo masallaci in za a tsara sallah minti nawa ne wanga ya jana wanga ya jana sai dai ya mi kuma kawarci ai kaka ya mi kawarci ne ka bi kawarcin ka ba bai yi tsakiya ba inda shi dan zai shigo ya kawo rikici tsakanin ku ku lura da wannan jama'a ku gyara sai rikicin gari ku gani namu da na siyasa na komi wanga bai daga alaka shi da kun ga ji annabi tun da kun ga ji annabi dai bai daga alaka hada hadisun sayyuba wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu yi wa muslim ya fitar da shi an yi haya ya haya an abi haitama an an simakin wa akhrajahu wa jawo kuma da bukari da muslim sun fitar da shi min turki daga ruwayoyi daban-daban anan nu'man bin bashir alqidahu ma yuwa ma yuqdahu wa yuqawwam min qab ya an ce kidawa abinda aka yankawa a daidaita shi na gibiya kabla an rashin kamin a halba wa yurakkabu nasru a daidaita eh, abin nan kai yinka bai bari da na kano ne aka daidai daga yin taba huwa yi na idan samu lokacin ta haifi daga gidan ta ko masamu a kabara na ahmad bin abdullah salihi a kabara abubakar ahmad bin hassan alheri a kabara na hajibu bin ahmad atusi haddasa na abdurrahim bin yamunibin haddasa na yazidi bin harun a kabara na zubaidu a tsawai kuma yi wa Allah wuli ya ce ya ruwaito ana nasu da malikin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle za Allah ba da ana wa kimatin sala wato bayan an yi sallah kabla an yi kabbira kamin ya yi kabbara a kabala alal qawmi bi wajhi sai ya musanto wajen mutane da muska yana kallon wajen mutane wakala akimu suhufakum wa tarasu ya ce ku daidaita kawai banku kuma wata rasu ku mace a ƙi musu, ba ku wata rasu ku daidaita kawai banku kuma ku mace wayan ne a rafu min wara'i ba ni ko na ta sallah ina ganin ku ta bayan bayana ba wannan shi ya ce wa mu'jiza manzo Allah ya kabata yana kallon gabata amma yana ganin ruwan da a baya gare mu'jiza ke wani abu sai mai gidan mu sallallahu alaihi wa sallam ba mai gidan da babu wa'anda adda mai gidan da a haka na sai mu Allah ka haɗa mu shi ya guda da mai gidan amin mai mai tambayoyi game da yadda ya ka gani da baya wala garkuntu arar rajula yirziqu mankibahu bi mankibi akhi ana zai ce lalle wallahi na kasance ina ganin wani mutum yana ɗanbar faɗa ta yi kafaɗa ta yi na mankibar wannan ƙashin yana haɗa shi da kafaɗa ɗan uwa ne idan kama ila salati an kai zuwa sallah kun ga koyar da kuke wani na kawo kafaɗa ta yi an zaka taka kawai sai ka bauce ka yi baya ko ka yi gaba ka yi amince ka kafaɗa aka aza da kafaɗa waje ɗaya in dai tsawon ku ya taho ne in ma tsawon ku ba daidai yake ba yan matse ka ka haɗa ce ta zama wajen kirjinka kusa da hamatanka za ka ɗanyi zayi ka yi hankuri yan mintoci da an sallama kana yi kauce. yan mintoci da an sallama kana yi kauce. ka yi hankuri haga hadisun sahihu shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu muhammadu bukhari ya fitar da shi an amr bin khalid an zuhair an humaydin ƙaunu da ya ce tara su a yi talataku sashen ku ya ɗamfaru da sashi hatta la ya kuna bai na kunkuru to har yi zamba da kusari tsakanin tara su ku matsi ku daidaita sau kuma ku matsi har ya zama babu kusuwa tsakanin da wani wa min qawluhu azza wa jalla bunyanun marsus kunku gina wadda a haɗu da wata wani kunku bisa wani marsus tarasu ai latiqun alba'ad bil ai sashin su yana tsamfare da sashi wa bi bayanu anna al-imam yuqbilu cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa liman na fuskantowa halin nasu wajen mutane wa ya'muru hum bi tasawwuti safi wa umarci su daidai su sawu in an yi kama an gama liman sai ya yi tsaye ya mai da gaba ne wajen mutane yana da jama'a ku daidai ta sau jama'a ku daidai ta sau ku matse sau ku haɗa kawada da kafaɗa idan sau da idan sau almanki ku bilmanki ku ya ce wani hadisi ya nuna ya halitta liman shi ya haka saboda haka sunna ne ya haka kuma wani kuma ga annabi na kuma ke tsawon ku daidaita kawo ku yi hankuri ku bacewa an mace ku yi hankuri ɗan mintoci kaɗan na an gama ɗan mintoci kaɗan na an gama sallah da an ce assalamu alaikum gauce in kama gauce baka da laifi in kama Allah ya ce mu ke أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله العبيد أخبرنا أبو علي الحسين بن فضل البجلي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما قال الله يا شيخ استووا استووا ku daidaita sahu ku daidaita sahu wa wallahi inni la arakum min khalqi ni wallahi ina ganin ku ta bayana kama arakum min bayni yadayya kama wanda nake ganin ku ta gabana haka nake ganin ku ta bayana yace ku daidaita sahu ni wallahi ina ganin ku ta bayana kama wanda nake ganin ku ta gabana هذا هذا اللفظ أخرجه النسائي وأن اللفظ النسائي رويته في الإمام wa huwa bi nahwihi inda buhari kuma kamar wannan lafazin haka yake wajen buhari wa muslim da wajen sahih muslim akhbarana umar bin abdul aziz akhbarana al-qasim bin ja'far akhbarana abu ali al-luhli حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيل حدثنا زفير قال زفير يا sa'altu sulaimana al na tambi sulaimana wato malla al an hadisi jabir bin samara game da hadisin jabir bin samara ta suhutu game da asabai bai al-muqaddama wato wanda ta gabata wato gaban sau fa hadathana an musayyib sai ya ba mu hadisi daga musayyib bin rafi an tamim an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jabir bin kamara ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ala tasukun kama kama ya yasuffu malaika ala tasukun shin ku ba ku yin sahu kama tasuffu malaika kama da malaiku ta kan sahu inda rabbi wajen ubangiji ku yi sahu da malaiku ku sahu wajen Allah kullum sai muka ce in ji sabon wa kaifa wa kaifa yasukul mala'ikatu inda rabbihim aka mala'iku ka san wajen ubangiji mai gida na suka tambaya kala yake muna suhufar muqaddama yace sabai bai na farko suka fara gabatarwa sai su kammala su da kyau wai tara na tisabbi kuma su mace ga kai saboda haka kun ga mutane da yawa na son su shiga tsawon amma ba su sa a mace su to tsawon warin ka kun ji annabi ya ce a mace sauran warin ka ko gani da suke yi zaka a bude mai shi ba ga na baya na aka samun na kasu amma na warin ka matse shi a kai kamar da ka jawo ala ta sukun kama ya sukul mala'ikatu inda rabbihim ba ku yin sahu kamar wanda mala'iku ka sahu wajen Allah ubangijinsu kunna wa kaifa yasubbul mala'ikatu da rabbi muka ci kaka mala'iku ka sabu wajen su kana yutimmuna sufufar muqaddama yace ta kwaikwai na farko ka su suka yi da kyau ba a barin sarari kuɗi wai tara su na fisafi kuma su dan fara jikin wani ga wani su mace kwarai ga saboda to haka aka yi da tsawon bala kai idan ka san san ba ka je inda ka ka kace san warin da ka shiga ka san inda ka san ana mata tsaro sai ka ga san ka aba ka ga wani tsawon ko ka shiga kai ka don ko gauri da ya shigo saboda wanga hadisi ko gauri da ya shigo wani wuri kai ka shiga da fara amma da bai kai ka yi zuwa da kanka ba ka ko bari shi ka. don ko yi ta ciwo ya to haka na ake so a mace kafa ya kwafai saboda haka jama'a kuna so su kika kawo bayan saboda na sani don wannan gane ku amma kuma kuna so tsakanin wanga da wanga akwai yi to baya tsawon fari kan wanda duk bai san a mace shi kai shiga tsawon fari ya koma tsawon baya duka abinda har na kasu ga tsawon baya kai yi hada hadisin sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi an abi bakar bin abi shayba an abi muawiya an al-amash أخبرنا عمر بن عبد العزيز أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا أبو علي عبد حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد يعني ابن حارث خالد بن حارث حدثنا خاتم بن ابي مغيره عن سماك قال ملا سماك يا شيخ سمعت النعمان بن بشير اذا kuka lura mallace maku babban malamin hadisi za ku ji hadisi na ɗaya da biyu muka sai ku ji an ce mallace maku ya yaro ya biyu mashahurin malami na shi mallakin mako ko da kun ka ga ba kuka suna ne da waya ka ji mutum an ce suna ne ka mako to mashahurin malami na ne kamar wanda kuka ji a to shi mallakin mako ya ce na ji na umar bin bashir kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su hufana? manzo Allah ya kasance yana daidai ta mu idza qumna ila salati idan muka tashi zuwa sallah wa idza sawaina kabbar kan muka daidaita kawo sai ya kabbar ya kabbar wato annabi sallallahu alaihi wasallam in an kai iqama ba ya kabartawa sai ya daidaita sahu saboda haka kowane liman kamata yayi ya gaggawa in an kabarta sallah ya tsaya ya bai daga bane yamma wa da annabi ka mai daga bane yamma ya jibi sahu ya ce jama'a ku daidaita kawo in ya ga wani ce ya bode don wani ana ta wani a ta kawo da zuciya ta yi wani gujewa bai ce kai mutumin can ga ya can ku haɗa mai daidaita kawo in ya ke har yanzu ba wanda aka ka gwada ma bai gane ba yi da kanta ka ja shi ka ce daidaita kawo sai ka dawo ka ci gaba da aza shiga suna kai ba ga hanyar shi ɗanka ana shi ba balle ya yi hushi ya ce ka karfe shi ga sunna ne ka haɗa shi ku lura da abin nan wannan da kyau don ku tsari ibadarsu da kyau haɗar labari wannan labari a wa abu dawo da fi sana wasan rufin sai haini kamata ka ta makayi ban asalin wannan hadisi cikin bukari da musulmi yake kamo da ya gabata ba da dadewa ba wa ruwa fi sahih dawo da kuma akwai cikin sahih a dawud akhbarana umar bin ya abdul aziz akhbarana na qasim bin ja'far akhbarana abu akhbarana abu ali abdullah حدثنا أبو haddasa na قتيبة حدثنا خاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير عن محمد بن مسلم بن الصائب صاحب المقصورة wato mai makasura kala ya ce sallaitu ila jambi anas na yi sallah wa wata rana gehen anas ibn maliki yawman wata rana wa kala sai ya ce mini hal ta dari lima su ne a hada da hudu fututtunan da kasa ko don ne an kai shi qultu la wallahi da ce wallahi ba sun ko don ne an kai da la wallahi ba san ko don ne an kai da wa kada ke ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawa alaihi ya dawo wannan fututtunan da ka gani annabi ne ya kasance yana aza ne bisa gare shi ya an ka gama ikama sai annabi ya zo ya aza ne wurin ya yi tsayi ko ya kula sai ce sau wa adilu su kuma sau wa adilu su kuma ko daidaita sau ko daidaitu ko daidaita sau ya ce to don wannan gyaran tsawon da annabi ka yi wurin da ya kaɗan jirgin hannu ne an ka sassako wani icce an ka kawo na an ka aje don ya riga da hannu ne yana cewa yi tsawo ko adili tsoro don ku gane muhimmancin ya tsawo wa bi hada al da wannan isnadin kana abu dawud abu dawud yace haddathana musaddad na umayd bin al-aswad musu mus'ab da thabit kan muhammadu bin muslim an anas bin bihara wato anas ya rawaito muna da wannan kana ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kana idan kama ya fara? ya kasance in ya tashi zuwa sallah a kaza bi yamini a kaza hu bi yamini sai rika kututtur nan da hannu ne na dama sun ma iltafata sannan shi waiwayo fa ita itadilu sai ce ku daidaitu sawu su ku ku daidaitu sun ma a kada biya tsari sannan ya juya ta wajen hauni ne don abin da ya ƙara daidaita sau wa ƙala ya tajilu sau su buka kuma ga kenan annabi haka ya kama sai ya dibi wannan wanga gini na dama ya ce musu su ta sau in ya ganin sau ya daidaita sai ya dibi na gehen hauni ya ce ku ta sau haka na annabi kai ba tsakiya zai ya kaji ko wani gini gehe dibawa ya kai domin a duk wanda aka ba shugabanci sai an tambaye shi ranar kiyama diba suka gani ga da suka sauro in ka gaba daidai ba ya magana duk da na mutum zai cewa ya shammace ka ya yi a ce lahira Allah ya sa a ciki ke ka in magana wancan da ka ga ya koma can ya yi tunga ya karkace sauro ne ka ce mallan shigo sauro kuma ka daidai sauro amma dai kai mai magana wa ya ka gane shari'a ta ba matsala ka kai da shi ba kun ga wannan da ya aiki na ga mai dole su kula da irin waɗannan hanyoyi domin shugabanci na an ka ba su kowa an ka ba shugabanci ko ya kula da shugabancin da an ka ba shi kuma ya tsare da kyau ya shugabanci yadda ya kamata kai ya dan kune mamaye ba ku shugabancin ku da kyau kuna kallon shugabancin 'yan siyasa kuna haɗin baki da kyau ga ko ku ba ku yi da kyau to ku yi naku da kyau bayan kun gyara naku fa sai zuwa gyara na wasu Allah ya taimake mu أخبرنا bin Abdullah عبد a kabara na Abubakar بكر ابن al المزني حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبيد الله حفيد العباس بن حمزة حدثنا حسين بن فضل البجلي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتادة يا من الأباري لك أنس ana da yawa mu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau sau su gufafu fa inna tasawata ah, sabbi min tamam salat hakika daidaita sau yana cikin kammala sallah daidaita sau yana cikin kammala sallah sahun da bai daidaitu ba sallah sai ba ta kammala wata a cikin wasu hadisai ce ya Allah baya karɓar sallah daga asaful ta sahugul madadi ba a sassallan masu shi sahugul madadi masu shi ba a sassallan su kuma ko da na a makaranta suka sahu suna karkacewa haka nan sallar su ba a sassallan ko na makaranta wasu yare cikin makaranta ana sa yare makaranta an ka kawo maka su amana sai ka rika koya musu sallah ka rika koya musu sallah don su iya mazan su <coughs> da matan su ko a kula da sauri wayanda duk sauran su ya da ba a sassan da su da haka akwai aiki ga masu karantawa ko da yake mai yawan su ma babu da wasu da sallah to amma dai aiki na duk wanda aka kai mata ya koya mai karatu to an kai shi ya koya mai ibada don haka ka tabbatar da suna daidaita kawo in za ka koya musu sallah su san daidai daidaita kawo ibada maza da kowa ya san daidai daidaita kawo ibada Allah zai karɓar sallah daga gwarmataccen sauro gwarmataccen sauro a ka sallah da gare shi hara hadisun muttafaqun alaika hajji wannan hadisi bukhari da muslim sun yi ittifaqi ga ingancin wannan hadisi a wa muhammad muhammadu wato bukari ya fito da wannan hadisi an abul walid daga abul walid wa akhrajahu muslim sayyid muslim ya fitar da wannan hadisi an muhammad bin musanna da bukhari wato an muhammad bin musanna an muhammad bin jaba da bukhari da muslim kilawa masu duka biyu sun rawaito wannan hadisi an Shauba daga mallan shuba akabarana umar bin abdul aziz أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيروي جودة كما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rusu su hukum kuma kun ga wannan hadisi ya ce rusu su bakwai na ɗaya kuma mace sai kuma mace sosai na biyu wa ƙari gubai na tsakanin saman gaba da saman baya kuma mace ku kusa da su kusa da ku mace ƙari gubai na tsakanin sahu da sahu ku matsa kusa kada a yi sahu na a yi wani can baya da nisa kusa da kusa a mace saboda kun san wasu masallatai na manya ga yi an rarraba shi wasu sha iska ka sha kuma ce shi koyo kusa kuma ce shi eh? Eh? to ka da wangar tsakanin wanga sauri da wanga akwai nusa tsakanin wanga da wanga akwai da wani can ga sunan kuma su daidai amma wa'in su don kunan kuna manya kun kai na manya man kama da baya kuma sai an kama to abin da ya kamata wanda wani can su kun ga wancan can ai ƙarar tun bai da kun mace kusa da kusa tsakanin wa'in can amma waɗanda gasa. wanga sauya ne su da wanga wanga ya ne su da wanga shi ma wance ya daidaita mai yiwa tsakanin waɗanda ya an daidaita ana samun hulun sahu guda wasu sai dai idan an buga an ga bai yiwa a samu wani sahu kuma bai yiwa a bai wuli da yawa sai a ce da lura ta a ya su haka ya danganta ga wanda an ka diwa sai an auna a kanyi an ka ga babu wadda za a iya ba da filin sahu guda to wannan sai a ce lalura ta ta hana masu ita kuma lalura tana da magani masu lalura suna da nasu magani ومن gaira غير wala ولا عاد فلا إثم عليه saboda haka rusu su hufafun kummati kummati ta bai hukun wa kare hube na sannan ku kusanta tsakanin sau na gaba na mai dimai wa hadu bila anaki ku dauranta da wuya wato kawadon ku sai daidai wuyan kuna kusa da kusa ko wallahi ko wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne illa annabi na so ya faɗa mana illa wanda ta sa yace a mace sau yace abu ne ka gani wanda ba ku gani ko na nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne inni la arash shaytani yadkhul ni wallahi ina ganin shaytan yana shiga min khalalil sabbi daga kusayen sababai ka ana al'adar kamar tsayen tunkiya yan kanana kana haka ya kai kowa shedan in zai bata sallar mutane to kamar dan tunkiya ya koma da shi da tsayanai tsayen tunkiya alhazar tsayen tunkiya yan kanana kamar haka ne ya koma sai su shigo cikin bai da kun ɗan saki zai shigo nan sami a jima sai ya samu wasu wasu sai a gama sallah a ce ma in suka gama sallah an ka tambaye ka ala ga ta malam mun yi sallah mun kare kana iya tuna kowace a kowace sura liman ya karanta ga a farko da ta biyu sai shiru bai sani ba dan ya shigo tsakani da bai sani ba bai san abin da an karanta to kun ga wannan ba a ce sai ya sake sallah ba lada abai lada yi da shi ga sallah ya shigo ya yi tawa tawashi ne an gama sallah bai san abin da aka yi ba kafara ya yi wata sura liman ya karanta bai sani ba to da haka annabi ya ce wallahi ya rance da Allah dare da yake ga hannu ne yana ganin shedan na shigowa tsakanin yin sau ta annabi al kamar ɗayan tunkiya ya ce don haka shi a illar da ya sa daga cewa ku daidai ta kawo kuma ta kawo ku fa mai hili yana shigowa cikin tun da abin da shaidan mai girman kai na ya mace bai bai shiga tsakanin kawa da kawa in kai tsaye bai shiga tsakanin kawa wanda don mai girman kai na bai da wani a wasu mana Allah ya muke mu wal hazabu in an ce hazab ganin musudun sai karo awaki wato bakake yan ƙanana waye da Mu fara mufradin ta hasbatu wa bi riwayatin ka annaha banatu hasbi kamar diyan awaki yan kanana mata wayi ruwa auladu hazar kuma ana ruwaitowa kamar diyan awaki diya maza diyan awaki ila an ce auladu hazar wato ma abin kila sai aka ce ma auladu hazar menene biya awaki kala da abu da anu su ne yace awaki na baka jurdun wanda ba su da gashi da yawa sigarun kanana kunu bil yaman wajen yaman can hada irin wannan awaki awaki na baka fi yan miki miki haka amma ba su da gashi to kasar yaman jurdun na ba su da gashi kusan kalmar girdu mun karanta ta da ku cikin abin aljanna ana cewa masu shiga aljanna za su shiga aljanna jordan babu wanda an gashi shiga baki waru ya hana umar an wato daga umar annahu kana yuwakkilu rajulan bi iqamati suhur umar radiyallahu anhu yana wakilta ya kasance yana wakilta wani mutum don ya daidaita kawai in an zo kamin a ta da sallah kowa ya san aiki ladan na yin kama yana karewa kowa ya san aiki gana haka na sau Allah shi gana Allah shi gana Allah shi ana ta daidai bayan sun dawo wala ya kabiru ba shi kabbara hatta yi kubara sai an ba shi labari an kadista wata sukuku cewa saboda ta daidaita sanin ce Allah wa tun da hadisi ya ce daidai ta kauyera cikin iqamatu sala amin tamamin sala yana cikin tamamin sala cikin sallah saboda haka zai kabata sai an ce sahu ya ta sanne ce Allah ba to ko dai baka wakilta kowa ba ka yi wa da annabi ya yi su cikin wannan baji ka dibi nan wajen dama ka ce ku daidaita sahu ka dibi nan wajen wani ka ce ku daidaita sahu wani usman wa aliyin annahuma kana ya ta'ahada na zalika da usman da aliyu suna binciken wannan sha'anin sau waya kula ne sau suna cewa daidaita wa kana aliyu ya kulu taqaddam ya aliyu in yana daidaita sau sai ce wani yau gaba gaba haka ta'akkar ya kula wani ibaya baya har ya daidaita wanda ya yi gaba ya ce mai ibaya wanda ya yi baya ce mai yau in ya tabbatar da sahu ya daidai su sannan sai ya gabata sannan to wannan shine karshen wannan babi na daidaita sahu roƙonka muka yi Allah bai asma yake ba wasu na kulle hama alimna min hawa malam nala ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan mu ka sa mu cikin bayanka masu daidaita sahu a ko ina suka je wajen sallah ko ina suka je ka sa mu cikin masu daidaita sahu ka gafarta mana kuma ka yaye mana a garin makka da madina idan ka yi sallah kusa ga almajin sai ka ga ya daidaita sahu da kai amma in ka yi sallah kusa ga jahili duk sadda dan uwa ne ma balarabe ya matso kawa sai kusa gare sai shi gurgusa ga in ya ga shi kuma ya ƙara gurgusowa sai ya jawo baya kuma baya ga to ka dawo baya haka nan za a sallah bai daidaita shi yasa kun ga larabawa sai yi kowa saɓani babu radda za ka buɗe gidan rediyon ka baka ci ana yaki tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ta laraba ba ko ka ji cikin ƙasa ana yaki saboda ba su daidaita kawo wasu annabi ya ce a walai wa fannu Allah bai na wujudu ku ta kawo ko Allah ya kawo saɓani tsakanin huskokin ya baku ku kai tarkici ku ta bugun juna saboda ba ku daidaita kawo ta Allah ya taimake mu kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ya ji ya kawo da kawo inda haka haɗi ka kaya ya yi wani ya kai ta kai ya karfi shi kai ma za ta kauce ku kan ku kauce gaban ku ka dawo ba ka ji kauce ku kan ku ka karfi in ka gane bi ne zai sa ka shi daga kawo ka kaje shi amma dai kan zai fara jaya da shi bai san aka mai ciwo ka shi cikin masallaci tun da bai san aka mai shi wa kawo shi cikin masallaci Allah ya taimake mu ah, mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin